Thank you. akwai hello dan Allah ka yi hakuri mana wallahi mahaifina ne ya kwace wayata na fahimci haka to amma ta yaya kuma yanzu kin jira <laughs> yar aikin gidanmu na sa ta zare layin na sa aka kawo mu yanzu haka da wata ƙaramar waya ya kira ka kin 6 kamar yadda muka yi da farko mun faɗa miki inda za kafin mu tashi daga lakta amma kake saurare farin ciki na abin alfahari na ok to shi kenan ina nan zuwa ka damu baki ji dokar da alhaji ya bayar bane a kanki a ina ma kika samu wannan wai-wai? ya ɗauko miki layi ya ka miki bayan ɗazu da safe na ji alhaji ya ce ya kwace waiki tabbas za ki girbi abin da kika shuka an shiga uku wani wani irin masifa ce karki da mafita ba za ta kare ba wai ina mai gadin gidanku ne ko kin manta mai mayan kuɗi ne kwarai kuma haka ne da kuɗi ma zan iya siyan shi kin kawo shawara yasa nake son ki kawata ta nan ya kamata mu bi mu je mu same shi shi so maka hore kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane so fasahar binne waye za ya tattone so falsafar wanne zai asara abin da nake so da kai shine da zarar ɗaya daga cikinsu ya shigo ka ido a kansu to wani abu da za su faɗa ko a zahiri ko a waya ka tabbatar da cewa ka ji komai kar kai kuskure saboda idan har kai kuskure tamka zan yi asarar miliyoyin kuɗi ne na san za ka iya shi yasa yi na saka ka so ka wani ƙoƙarin yaban kanka lalle dai in kai kuskure kai malam ma ka kuskure Assalamu alaikum. Giwa, ya samu fitowa, ta zauna mu. Sumaya. Alhaji. Giwa. Na kai awa nawa ina zaune. Kana ta tunani ina ta sallama baka ji ba. Giwa, lamarin yarinyar nan ina ɗan taɓa ina jirin matuƙar rashin daɗi. duba da abubuwa da suke faruwa an samu wani wanda ba ajinta ba ba kilas ɗinta ba a ce yarinya ta makale ɗan mai awo shi take so alhaji idan ka bana afnan wallahi wallahi alhaji za ka kamu da wani katon cuta afnan ba ta jin magana gashi alhaji na ga har kana wani ɗan tare alhaji ka cire damuwan nan a zuciyanka dan ni gaskiya ban yadda da wannan tarin da kake yi ba zan sa yanzu a ɗauke ka a moto a kai ka asibiti ai tarin bai kai wannan manzalin ba damuwa ce kawai kuma ita ma matsawar na sami haƙurƙurtawa daga wajen ki ai ta ba a bayan lokaci raji giwa ka sa zuciyanka a ƙasa karbi da alfinan ɗin nan afnan ba ta jin magana ki janye wannan magana ki janye wannan magana ban ji daɗin ta to shike haifa da a ciki ne zama baya ganin girma na to me amfanin haihuwarsa me yasa ke ki magana kamar ku tattusa ba kya tauna ta ba ta ganin girma na wannan lafazin yanzu na ji shi a baki ki janye kalmar nan Alhaji ka rabu da maganan Afnan ne nake faɗa yanzu saboda Allah um, Alhaji yanzu da kake tare nan ba damuwa zai zo kenan ba ko Alhaji. duk abin da kai yi bakin ƙoƙarinka sai ka bar wa Allah iyawarsa shi ke kuma addu'a babu abin da ta bari dama mun zo na zo ne mu yi wani magana da kai amma tunda haka ne shi ke ah na komai Wa alaikum assalam. Bawan Allah, wannan sunana ne da ake gaya min tun na ƙuruciya. Amma ban gane ka ba. Kamar ɗan garinmu. Na san za ka yi mamakin yadda aka yi san wannan sunan naka. Ina neman wata bukata a wurin ka yanzu. Amma kafin nan, zan tuba kawai bidiyo guda ɗaya yanzu. na sweden na turo wannan bidiyon ne ka gani bayan ka gama gani zan kira ka a waya muna jiran tsammani muna jiran tsammani Allah isa alkhairi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qalu inna lillahi wa قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا أجيتنا bawan Allah dan Allah me kake so in muku dan Allah dan annabi karka cutar min da yata bukatar da nake nema a gurin ka ba wata bukata ba ina so ga yaro na nan ka kai alaji ka ce dan ne za ka tafi gida tsawon kwana tak sakamakon mahaifiyar ta da lafiya ka nuna dan ne kuma zai yi gani da kwana biyu su kowane wata manufa idan ka kuskura ka yi ko ka nuna ba za ka yi ba to ɗan ka da na nuna maka na kama ta zan kashe ta bayan na kashe ta kai ma zan kashe ka wallahi tallahi ba zan gaya wa kowa ba kuma zan yi duk abin da kuka ce. lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ahlu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga magare ka kuma ga Allah mun koma ga Allah hasbunallahu السلام عليكم علينا ايه لا في الحمد لله الحمد لله لا في قلوب alhamdulillah alhaji wannan fa ya alhaji wannan dan uwana ne ni na saki nono na bashi sunansa dauda man dauda ya hanya lafiya la wallahi alhaji yawa alhaji san da zuwa binne an sha hanya ko sannu Allah alhaji mahaifiyarmu a kwantar a asibiti ba su samu dama sun sanar da ni saboda gudun tashin hankali to sai yanzu shi ya samu dama izu isanar da ni ya salam ya salam lai a zo a sanar da kai rashin lafiya ai mahaifiya ba wasa bace ai lallai a himmatu a je a duba ta abu ne mai kyau domin yana daga cikin biyayya aka ce ubanka ko rawa iya kasuwa kai ma ka je kai rawar du biyayya ce yanzu yaushe za ka je ka duba ta ya alhaji yanzu ina so ka bani kwana biyu rak ina so in je in dubo jikin nata to in ka tafi tare za ku koma da dauda da ya so shi dauda sai rike min aikin kafin dawo to dauda daga yanayinsa na ga kamar ba gidaje ne mutumin ƙauye zai iya abin da kake ya san sharaɗan aikin security da tsaron gida da shige da fice a'a ya alhaji dauda shi zai karɓe ni zuwa kwana biyun da zan yi dawo insha Allah kuma na san Allah da ba abin da ba zai iya ba man dauda za ka iya zama da mu kwana biyu kafin dan uwan naka ya je ga jikin gatima to sai a fita a nuna masa makwancin naka da kuma duk tsare-tsare yadda yake sai ka zo ka yi harama ka tafi ka dubo ta kuma akwai kankandis na ina da wani canji hannunsa ka turan shi ka ce baka tati saura ka ba hajjar dubu ishirin ko a sai mata ruwa ko lemu da ayaba kai ma kuma ka rika dubu goma saboda hanya Allah ya bata lafiya a yi musu sannu Allah ya bata lafiya Allah ya sawaka Allah ya sawaka a je a ɗora malam dauda a kan network insha Allah ga hmm. alhaji insha Allah godiya nake kai godiya masha Allah godiya muke ya alhaji wanda shi ake kora da tsiyar da makita ana kyauta an adam ba ka ba mu lafiya kai dama muka ita zai je sare kano da fatan dai garin da aka shirya suna tafiya normal yadda aka tsara oga kamar yadda ka faɗa tuni yanzu na fara aiki a gidan afnan a matsayin sabon mai gadi kamar yadda ka tsara kuma na yi galala da karamar wayata ta ɗauke ta na yi tunanin hakan za ta faru saboda babu wani abu da tafi muradi a halin yanzu face ta samu waya lalle abin da nake so kai shine saka ido a kanta sosai da zarar kaga ta yi yunƙurin fita ko ta fita ka kolo ni ka tela mu an gama oga za a yi aiki kamar yadda ka tsara babu tuntuɓe kuma babu tuntuɓe an gama oga ka cikawa tawa na kasa fahimta ba gobe ake fahimta lokaci guda ba za ka ga a makaranta an da mutane wajen laji layi uku ne ko shida duk da neman karatun da zo yake so nema akwai mutane masu fahimta ana gama sun gane akwai masu sai an ji masu gane akwai wanda sai kayi kayi suke ganewa kamar dai kai shi yasa ga lokacin da ka tura ni makarantar nan na rasa me zan je in yi a makaranta sai daga ƙarshe da garo min lissafin sai na fuskanci in yake to kaga lissafin ya zo daidai ba ka fahimta sai an dade ana taimaka bita ita fatsa idan ka cilla ta cikin ruwa matsawar tanar ka yadda da ita dai kibiya ya sai ka tsire shi ba ka lissafin da yake hankali za ka fahimci me ke so amma in ina tare da kai dole za ta ba komai yalo lokaci san ya za a yi sai ka faɗa wuka ga akwai wasu raguna nan ki ana anan baya suna ki ya za ku za ku za ku kamo ana da nan za mu za mu za mu za mu ka sa yau su a kare na abin da daga gidansu sai ka faɗa oke oga to shi kenan oga ai kan maciji ma ka sare shi za a sha romansa sa ba za ta ka cika ta mai gida an gama dama aikin ka nake ba na wani ba munir munir kana ji na yanzu zan je can provision din can ka gane zan dan siyo mana abubuwan da ba mu da shi saboda haka abin da zan gaya ma lalle ne ka bi dokar da bai ta kafa ma ka gane ko da a ce sa'afanin sun kira ka kada ka sai ka ce za ka je ko ina ka ji na gaya ma yawa sai na dawo munir akwai kauna da ba a fahimta ba ido ya nuna baki ba za ya ɓoye ba in cin mutunci ne rai ba za ya gane ba munir akwai kauna da ba za a tona ba shi so makaho ne kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane so fassarar binne waye za ya so falsafar wanne ba zai dau asara ba nisa na kiwo ya sa kewa iya fahimta ta wanda shi ake kora da tsiya da baki ta Hello Munir. Dama wayar ku nake jira ina afnan din. Kwantar da hankalinka kai yanzu kana ina. Ina cikin gida dama wayar ku nake jira. Ni ma ga na kofar gidan naku. Dan Allah maza ka shirya ka fito mu tafi na gama tsara inda za ku haɗu da afnan. Ita ma za ta fito daga gidan nasu yanzu yanzu nan. Okay. To shikenan ba damuwa. Munira akwai ƙauna da ba za a tona ba. To shikenan. ni zan tafi masoyina amma ina mai baka shawara don allah kada ka je ko ina ka zauna a gida har tsawon kwana uku ka haƙura da zuwa makaranta kuma ko da afran ta kira ka a waya kada ka je inda take ko kuma taimaka wa alƙawarin za ku haɗa a wani guri shi so maka kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane su fassarar binne waye za ya tattone saboda haka abin zan gaya ma lalle ne ka bi dokar da bai ta kafa ma ka gane ko da a ce afinin sun kira ka kada ka sai ka ce za ka je ko ina ka ji na gaya ma akwai zance ba za a firita ba dan kwali na gold na ce ma masu kallo da saurare wakoki na hausa ah to dama ya samu rarara multimedia sun sako muku wannan kundin da kuka dade kuna jira mai suna mai dan kwali ko da yaushe ba kyanan ina tunatuni ki taimaka min ki gyala batun wani Tunani na soyayya bacci na soyayya mafarki na soyayya kin sace tunani na. wannan kundi mai ɗauke da waƙoƙi guda goma sha takwas wato audio album ya fita a wannan watan da muke ciki wani yarsa wani zai bayar wani zai samu zo muku da wani sabon salo wanda suka sha bamban da irin waƙoƙin da kuka saba sauraro. Kundin mai ɗan kwali ya fita a wannan wata da muke ciki. Don haka ga mai buƙatar sidin wannan waƙoƙi za ku iya samun sa a iya inda muka ambata. Ofishin Rarara Multimedia da ke kan titin Zurat Kano daura da gidan ɗan asali. Za a fansar da wannan faifan CD. akan naira ɗari uku kacal. ya saboda ke ne zama annoran zuciya in ba da so na baki da mace daɗin duniya ni ma ina ara ya saboda kai ne ka zama haske sannan kuma ga waɗanda suke wasu ƙasashe ko kuma jihohi da ba za su samu damar mallakar wannan faifan cd na waƙoƙin mai ɗaukali ba za ka iya tura kuɗin cd ka kuma mu tura maka waƙoƙin ta hanyar salula sai ku tuntuɓe mu a waɗannan lambobi kamar haka sifili bakwai sifili shida hudu tara shida hudu hudu ɗaya bakwai ko kuma sifili takwas ɗaya uku tara sifili sifili sifili biyar sifili ɗaya. Sannan kuma wani albishir akwai kyauta mai tsoka ga mutum goma na farko da suka fara fansar wannan faifan CD. Ku tuna da sunan mawaƙin Suleiman Andos. Kai wani irin mutum ne? wanda idan ya ga mace ba zai iya rabuwa da ita ba kana bibiya ta hanyar makaranta kana bibiya ta hanyar gida kana bibiya ta hanyar kasuwa to me yasa ba abu ne mai sauki na rabu da ke ba wannan bin da kake min ya isa haka ba kya ganin yadda kike ne ka fita a hanya ta. Wannan tsari na ne kuma babu yadda ka iya. Sai na sa kin raina kanki. Ni fa kowace hanya zan iya bi. Kina ganin hakan ya dace? Ita ma ba za ta ji daɗi ba. Ki ɗauka don ƙwatar kaina na haka. Kudumin baki ga mai rabe soyayya ilimi ne ga mai farautar so. Ni da muradi na. <laughs> Wannan san bai dace da ke ba. Zuba hawayen nan ni kaɗai zai sanya zuciyata. Me ke faruwa? Ya yi haka ne don ya cizguna miki. to wallahi komai zai iya faruwa to wallahi kai ne ka kashe ta kawai kana fakewa da ni ne don ka ja hankalinta amma kuma bata bani haɗin kai ba karfe mun baki ni da muradi na ba zan iya ba wani sabon salo ne to amma me yasa ba za ka bashi fuska ba da sauran lokaci dole yana da wata manufa shine damuwata da shi to ya kenan ke me yasa baki tunanin da ke yake ba zamantakewar su a makaranta bata hana su kin yarda da juna ba sai dai kash inda gizo ke sakar san ba su suke fama da ita kwakiyar soyayya tasu tana dauke da dargun tsimi daban-daban wai me yake faruwa ne kada ka ba wa kanka aiki ku lafiya ba laifi bane akwai lauje cikin nadi jiwa ta kare kenan daga sai yake ko da wasa wannan ba nuna kishi bane ni ba na kishi da ke kawai ki rabu da shi ba zan yi soyayya da kowa ba ke baki san zafin so ba to zafin san ki da shi ya karba miki soyayyar za ki ga ta yadda zan karba Zuwansa a makaranta ko ba kan hanya san kwarkwata ne sai dai masu ke magana na cewa zakaran da Allah nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi ni da muradi na ba ma zumunci ba ma taimakon junanmu babu shi babu yata ba ita ce kadai mace a garin nan ba kar ki gaya min bakan magana zai samu wanda ta fita ba zai samu wacce zai aura mashirin wannan shirin haruna ibrahim roti daukar nauyin shirin mustapha abdullahi dandume mataimakin mai bada umarni aminu arrahu 747 kar ka zo har gidana ka ci man mutunci saboda abin kunyar da miji ke a wannan garin babu wanda zai dauka bashi babu wanda ya yarda ya aure ka a ƙauyen nan Bada umarni nura mustapha wayi ni da muradina. sai dai mu yi haƙuri sun aikata zunubi mai girma sun gaya maka ni na san yadda zan yi in shawo kan wannan matsala da baka faɗa hakan ba idan ka dace ka samu salama inna lillahi wa inna ilaihi raji <laughs> ni da muradi na